assalamu ah, alaikum Assalamu ah, alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda kuka sani sunana Adam Abdullahi wanda aka fi sani da Fresh Romeo Aku ne bakin magana. a yau ma na zo zan yi magana hello brother adams celebrity ya labari ya kake don allah me ya faru da kai subhanallah subhanallah subhanallah mutumi na me yafa me ya same ka a so nake ku cika ah, sannan mu gaisa ah, sannan muku bayanin me ya faru saboda mutane suna ta magana me ya faru me ya faru wasu su ce kaza ma wasu ce kaza wasu ce kaza ah, ba wanda yake da bayanin ingantacce amma alhamdulillah yanzu zan ba wa mutane me akwai wani haske salam me ya same ba magana yau mana zo zan yi magana a yau yau da yau da yau na rasa wasan yi wa kura matasa ta jire masu mulkin zai Bishiyar Lions Kid ya ce ka gaya mana hankalin mai kwanta zan ba ku labari yanzu. Kowane matsala Allah ya sa gwamnati ta ji kuma ta kula don shi ke sa matashi ya tunanin sata ba shi kuɗi ya je kona mutu da mata garkuwa da mutane wayar da kwata shi ke sa fyaɗe ya ga fitarar makota abun ba sai dai addu'a Allah ya kyauta hatta jirai na zo da wasu batutuwa don kuke ya ko rufe ruwa. ka siya ka rufe ba ko da shawa in ka bar shi zaka taimaki matasa yan uwa a kun kusa kullum baraka ke ta faruwa in kun gani a mujallu ku ta siruwa bayan da laifin duka kun da yake faruwa yana da kyau ku tallafi matasa yan matasa gaskiya yana da korafi akan dan mu ma da namu laifi mu saka girman kai muna yaudara kanmu mu ba yayan kowa ba mu ne da jikanmu mu ne sarakarai da suna ka ya sai ka gama gamar to tuwa kuwar kwirin ku kuka gari saboda haka maza ka canza da wuri yi ba haka ba sai ka mutu da shagari a kuma bakin magana a yau ma na zo na yi magana ah, yau ma na zo zan yi magana ah, barkanku da wannan lokaci ah, musamman wanda muke tara a wannan daidai wannan lokacin masu tambayar me ya faru da kai me ya faru da kai a wasu suna ta magana ko ka je katsina ko yan katsina ne sai tausayin yan katsina ya kama ni saboda katsina na je cikin farin ciki kuma alhamdulillah na dawo lafiya sun yi kara sun karanta da na ji ana kalubalanta su sifar gaba ta kama na ce dole in yi bi bidiyo na musamman in yi bayani kai na musamman don wanke mutanen katsina a mutanen katsina babu wanda ban fuskanci ko harara ba gaskiya bare bakan magana ko wani abu da ya shafi haka bare har haka ta faru da ni ina son masu kallon mu su sani cewar wani abu bai faru da ni a katsina ba na je katsina na yi abin da zan yi kuma na dawo lafiya alhamdulillah lafiya lau na dawo gida na gode wa Allah kuma na gode wa mutanen katsina a kwansu da kwarkwatansu musamman waɗanda suka halarci wannan guri da na je wanda sun yi kara sun karanta duk wanda ya ga bidiyon zai ga mutane sun zo kuma sun ji daɗi so ban ga wani mutum ɗaya da yake yunkurin hararata ba kuma sun nuna min kauna ɗari bisa ɗari har daga yanda suka kawo ni har waɗanda na zo na tarar a wannan guri a na gode sosai mutanen katsina allah ya bar zumunci kuma ina nan tare da ku kuma na ji katsina kamar gidana ne ma ba don komai ba saboda sun nuna min kara sun ce babu wani mawaki da ya fito ya yi bayani akan halin da suke ciki saboda wakan da na wasiƙa ga shugaban ƙasa a duk wanda ya saurare ta zai ji kamar mutanen katsina kawai na yi wa ita ba mutanen katsina kawai na yi wa ita ba amma dai duba da abin da ya shafe su su dole mu jimanta ko yi musu bayani su ba na jin ban taba sa ran a kwatsina zan samu wani a mutum ɗaya da zai harare ni ba kuma alhamdulillahi ban samu ba na gode wa Allah na gode wa mutanen katsina kamar dai yadda na ce ina godiya a dan mun play music kafin mu ci gaba da bayanin me ya faru na san mutane da yawa sun zuba ido suna son su ci menene yake akwai a da farko dai na wanke mutanen katsina ranka ta kaf ɗinsu na gode sosai ya eh, ja pictures godiya nake hannuna ko wasiƙa waƙan 'yan katsina shugaban ƙasa samun mika ne cikinmu ni ne spika in kun kalla za ku ga gurin ba wai ciwo ne sosai ba ma ba wai wani ciwo ne sosai ba min na tare da shi da wayan suta da ke toshe yadda zai san me ke damun mutane duk wayan duniya ne sun mutu ne za a fara ku za ku tafi da kudi lahira ne in ba haka ba menene riba cutar mutane shugaban kasa wannan aiki ka ne in mutum ya a silar ka ne kai ka ce mana mu zabe ka zabe sai ah, kuka talaka har kuda ta suka baka baya kan yi gaba da ya kika ya ce wai an from katsina na wanke ku mutanen katsina duk da haka mama na tana son ka san me yasa sare da talaka yake maka karo ne muka kasa banka saboda har yanzu kyakkyawan zato muke maka amma shugaba a cikin garin ka Aita, yana kun mutane gidaje su yanka na tuna yakan sani kuka wai yaushe ne talakan kasa ta zai sai da fika talaka bai san ana mulkarsa ba tisha lafiya ba kai sheshi ba ruwa titi wuta bai kwallon faransa ba a cikin ma kuma bai tsira da nasa ba muna so mu kwana mu babu hali tsoro ya kame mu domin ranar kaban idanu suka lalata kan da suka kashe ya yaya ake so mu da ranmu burin mu sarere dukiyar mu ko muke yi da mun yi laifi a yaƙe su ko daga yaya zuwa gurin don Allah dan na ku taimake mu a taimake mu dan Allah a taimake mu Umar Tulawa ne ne ya ce can I get your account? e za ka iya min magana ta DM? A duk mai son ya wani abu sai magana ta DM? sai mai magana gaskiya zaki kana ƙoƙari da ka zauna a haka na san insha allahu allah zai za ka je duk inda eh, kake so thanks so much na gode sosai high fresh emir allah ya ƙara lafiya amin na gode sosai a ga fatan na ga kuma yadda mutane suka nuna damuwa bisa wani abu da ya faru da ni ko ciwo da suka gani jiya a wanda in sun kula za su ga wai wani babban ciwo bane karami ne dan eh, akasi ne dan kankani aka samu mutane suke tsammanin wani babban al'amari ne please your account now now dm za za ka yi dm ne Um, a yau na tabbatar duk wanda yake tare da mu ya san cewar muna da Allah ya baka lafiya a muna da wani gagarumin bako da zamu kawo a wanda kusan ƙurunƙus ne ɗan kan bera in aka yi maganar industry a arewa a kasancewar shi ne kusan jigonta uh, wanda an daɗe ana bugawa da shi ya ga jiya ya ga shekaran jiya ya ga waccan shekaran jiya waccan waccan a ya ga yau kuma muna fatan zai ga gobe insha Allah yana maka kyakkyawan fatan alkhairi fresh emia na so na kasance da kai har na ji me yake faruwa amma ina driving babu damar saurar menene muna godiya da yanda kake tare da mu na gode sosai allah ya ƙara ɗaukaka amin amin ga ya ce amma in ta magana ba ka ce min komai ba ko baka ra'ayina ne fresh a ku ya kuri abin ne da yawa mutane za su ga wani tab din in kai dm wani ma in za ga in na bude gaskiya zan ma reply so abin ne da yawa babu chance inda za ka bude na kowa kana dan abin da za ka iya ne sai dai ku gafarce mu da Allah ku ya hakuri in wani aka san haka ya faru muna tare da kowa muna sana da kowa kuma muna kaunar kowa wallahi ɗari bisa ɗari a kamar magana ta ta baya muna dakon wato babban bakon namu barka da dare wanda da zarar ya kasance tare da mu za mu kawo muku hira da shi kai tsaye da yadda Allah fresh emia yana shan tambaya hmm, me ya same ka fresh emir shalele ni sai yanzu na gane ashe ni shalelan fans ina ne ana ta tuntuban ya mai faru dan aka ne aka samu wani abu ya karce ni a gefen ido in kuwa kula za ku ga iya dan nan ne dan karcewa ne so jiya na zo ne gurin yana dan naji daga treatment din gurin na dawo so na dan tsaya da tishu na jinin da sanya aka yi baya ya ki ya tsaya so shine nake dan gogewa amma yankun ka wala za ku ga gurin wanda ya yi tsammani na san wasu sun yi tsammanin ko gurin babba ne ko a dan karami ne haka alhamdulillah kuma allah ya kiyaye